Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan YouTube channel mai suna zumuncin mu, TV. Tasha ce mai albarka wacce take kawo muku karatuttuka na malamai daban-daban don amfanar da al'umma musulmi. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu mai suna asalin wahabiyanci asalin shigowar wa'abiyanci da izala Najeriya inda Sayyidi Muhammad Awal Zaki Jos da Sayyidi Ibrahim Salisu Muhammad Kano suke gabatar mana da wannan karatu mai albarka. Don wayar da kan al'ummar musulmi a yau isha Allahu za mu tashi halka ta ɗaya kashi na uku da yarda Allah. malamai in kun shirya bismillah da fatan Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta kuma ya sanar da mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata nan albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kudan zuma sun fi su kowane al'umma suna da jagoranci amma ban da izala ba su da kunya ba su da kuma ladabi ba su da shi saboda haka mu je izala ta raba kan al'umman annabi muhammadu gaba daya a Najeriya sai da ta kafurta mu ta bid'antar da mu ta wargaza mana tsari ta kafurta iyayenta suka da iyayen su kafirai azu gumiya a bello ya Bello ya faɗa sannan kuma suka ce sa laya haramun ne sa a ɗaura guru haramun ne shan rubutu haramun ne ka je gurin malami ya maka addu'a haramun ne ka ayi saukan qur'ani haramun ne ai yanka wani ya yanka abu musulmi ya yanka abu inda ba da izala bane haramu ne gaba da izala ta yi wannan wanda kowa ya sani kai izala sai da ta sayi nono nono din mutum ya shiga izala sai je gurin fulani a kasuwa ya sayi nono ya sayo suga sai ya zo ya ba wasu ya ce na biya ki nonon da na sha Tunda aurenki an daura shi da salatul fati sannan kuma ke baki dire izala ba za mu zo kai za mu ba da littafi za ba da littafi to wannan izala ta yi wannan kuma tana yin ƙarya su ƙarya a wurin su a kansu tafiyar tafiyar su ba komai daidai ne to shi yanzu idan mutum ya ce haka ya kai wa iyayensa ko ya kai wa mahaifiyarsa nono ya ce ga abin da ya sha nonon da ya sha bar ma duba bakon littafi ka gani aurenta da eh. babansa a yi salatul fatihi eh. to abin da nake so in tambaya to shi yanzu yana nufin cewa auren da babansa da mahaifiyar tasa suka yi bai zama aure ingantacce ba kenan ba aure ne ai ai duk shegu ne ai ba su da uba ai ba duk wanda aka aura a musulunci aka haife shi aka yi aure ne aka haife shi musulmi ya zama shi ɗa. amma duk auren da aka duk ɗan da aka haifa ba a musulunci ba duk ɗan da aka haifa a iyayensa ba musulmai ba ne, har kuma ya girma ya balaga ai ya zama kafiri ko saboda ka musulunta ai suka duk iyayensa kafirai ne a tafiyansu ga littafi littafin shi abakar madatai ga shi nan na ga ana kallonsa wannan zan bayar abin da ke cikin littafi amma kuma ni na sani Allah ya ji kan wata mahaifiyarmu hajiya Allah ya rahama ta rahama Allah sar da annabi sallama ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa a kwala a nan plateau a wani gari kwala an yi wannan abun a kurgui da kwala an yi nan abubuwan Wanshan shandam ita a daga can take suka ce wallahi a idansu an yi wannan abun saboda ka san a platosin gaba ɗaya babu inda yake kawo wa izala kuɗi kaman a kompan ba kompan ba kana babu inda yake kawo izala kuɗi kaman kana su kuma dalili turu ya haya kana nan an yadda da shi a garin mutane garin sun amana da shi sai ya kama talin izala sai ta karbuwa to babu inda suke samun kuɗi kaman kana to hajiyanmu ta can take wanda akwai mutane dai da yawa mu yan su ne mun sani muna kallon kowa ne kawai shi abakar a ce na faɗa lokacin da karkashin inda ya kawo cewa idan ka zo shiga izala sai ka karbi sai ka karbi shahada guda shida cikacikan musuluncin izala guda shida ne kalman shahada Muhammad la ilaha Muhammad Rasulullah sallah azumi zakka aikin haji biyar kenan go to sai ka yadda wal yashhad anna abwai wal yashhad anna wal yashhad zai da cewa wale yashhad ala walidayhi annahuma kafirani sai ya shaida cewa iyayensa daman kafirai ba musulmai bane saboda daga lokacin ya zama cikakken dan izala eh dina da ba dan izala bane to ga lokacin ya ka zama cikakken dan izala an fahimta ko to sai yace qultu sha bakar ati yace nace kama kama kunna nasma'u anna fi biladi jos هناك من اشترى لبنا وأعطاه لأمه وقال لها هذا جزاؤك an ardi'tani an ardi'tini wa ana bari'u minki wa min abi ni ga sakam ladan shayar da ni da yi na nono da na sha ke mahaifiyata sakamakon ki kenan da kika shayar da ni da ba ni ba ke na bar na barata da ni ba ni ba ke dake da mahaifina li anna fi zawajika zawajuki saboda aurenki bihi una kaman qara salatul fati a cikin wanda aka lokacin aka yi aurenki akwai da suka karanta salatul fati saboda ka babu aure tsaka ai ba ku ba musulmai bane saboda ga sakamakon saboda ka auren ya baci wa kullu man qara salatul fati kana jira ya ce wa kulman kana satul fatih fa huwa mushrikun duk wanda ya kana satul fatih mushriki ne haka izala ta ci Ko mun sani akwai kasar din albani zaria na mata da turo maka shi na mata da turo shi inda yake cewa lokacin farkon izala ana rikicin izala sai yake cewa duk wanda aka daura auren sa da salatul fati auren bai inganta ba sai suka je suka samu al'abakar gumi sai ya ce ai babu komai babu komai ko bible aka karanta ai auren bai ɓaci ba saboda haka wannan ai aure kawai iya wannan siga shi ne aure duk abin da aka karanta babu komai wannan ah, karatun da mala albani fine and good saboda haka an yi wannan ya wuce ai wannan ya wuce to abin da zai baka mamaki izala ba sa kunyan ƙarya kwata-kwata abu halal ne ko akwai ko ko ko a akwai mutashabihun a ciki sai su ce maka haramun ne kada alkawai su yanke wa Allah hukunci su yanke wa addin Muhammadu hukunci sallama amma tabbacin maganar shine ka danna mun daurawa ka danna mun daurawa zai tabbatar da abin da na faɗa na turo maka daurawa zai tabbatar maka da cewa mas'alan karere da suka dinga yi akan laya bari ka ji shi a kunna daurawa akwai ta haramun akwai ta halal amma a farkon wa'azi na izala sai aka hada ukun gaba ɗaya aka maki saboda shi ya fi sauki a lokacin amma mutane suka da hayyacinsu ta ce musu to akwai wanda haramun ne akwai wanda shirka ne ma ya dangana ga me aka rubuta yanzu mutum ya rubuta ayatul kursiyu daidai in ya sa wuya shirka ta shi ne ko mutum ya rubuta ayatul kursiyu ko fatiha ya rataya wuyansa ya yi shirka na to wanda ya rata a ku ya yi shirka to waye tauhidi to da haka a lokacin farko in aka tunda wani sunan aljanu zai rubuta in ka ga laya auye mutum baka san wace iri ba ce cikin ukun nan ta kafurci ce ko ta shirka ce ko ta bid'a ce ko ta halal ce baka san kowace ba ce ka ce kawai a haɗa su gaba ɗaya man allaka tamimatan baka da sharaka kawai aka make su kawai amma an ka koma kitabun tauhid din da ya kawo nan sai ce maka akwai abdullahi dan mas'ud kuma shine jagora masu tauhidin su ne limaman ahalus sunna su ne ahalus sunnan da ake koyi da su to ga abin da ya ce ya ce labasa kaza kaza idan na alkur'ani ne zalla amma lokacin farkon ka zaka wata bayanin sai abin ya shiga duhu amma yanzu kaga dinnan ba mai laya dinnan ba mai kambu dinnan ba mai guru saboda duk kitabun tauhidi ya zazzage su gaba daya su <laughs> da ma yanzu ga mutum da laya ba za ka san wace ce ba tunda a cikin Malam Ibrahim ya kamata in a rana ban ko da minti dai da yi dariya. <laughs> A karmakalla, <laughs> sai ka ce to <laughs> ai abu malam yadda ka san comedians ka san yan comedy da suke yi ko to wallahi haka mutanen da suke to ka ji ka ji da abu ne fara cewa kowanne tashi gaba ɗaya a ce man mi matan asharaka faka asharaka waye su ce maka aka kira addinin musulunci ba ka manzon salama ya koyar wai tunda ba ba gara a rushe su gaba ɗaya to waye ce ka rushe ka rusa ayatul kursiy ka rusa Allahu la ilaha illa huwa ka rusa qul huwallahu ka rusa bismillahir rahmanir rahim ka rusa fatiha ka rusa komai da komai dukkan wani sirri da ake da shi na qur'ani masa sallama ya ga mana cewa man lam shafa bil qur'an fala shafa'ata lahu To wanda qur'ani bai cije shi ba bai da shi to kuma Allah tabaraka ya bada itatuwa na magani a qur'ani dewa dewa dewa a qur'ani an bada itatuwa na magani a cikin qur'ani saboda ka duba a dibbin nabawi har su usaimin su usaimin din su eh, ibn kathir su ibn qayyim al-jawziya yayi magana akan dibbin nabawi da su ibn taymiya din dukan su gaba ɗaya tarkacin duka wa'abi wannan gaba da saboda ai malam wallahi in zala bokaye na rantse maka da zatin Allah ke takiman bokaye ina zuwa mas'alan mas'alan laya amma ka san Samuel Idris yana da layan bata ka san yana bata ina zan sani tunda ba tare da da shi ba ko ban yi <laughs> bari mu dauko wani abu kace akwai wani gari a jihar Plateau Bokos Local Government a Bokos Local Government an je makabarta akwai malamin yana rayu amma baran kira sunansa ba baran kira sunansa ba an je makabarta ana tonon kabari yaranmu yan dariƙa akwai irin yan daba-daban nan kasan ga UI sai ya ga laya a guru na wanda ake tsara a wuya shine a kafa shine guru ko shine laya shine laya ko oh dai wanda ake daurawa na kafa kace wanda ake daurawa a a a, a kunkuru a kugu a kugu wanda guru kenan Mm-hmm. shine guru shine guru to da hausa ko sai ya gani gashi nan malam ya tsuguna yana dauko abu eh, yana kwashi kasa ma a cikin gabari sai ga sai ya kamo ta limamin garin limamin garin dan ɗarikan sai ya ce mashi ka bari mana ka rabu da su da Allah ka bar su haka yana ji na yanzu haka duk program da ake asar sai zaki yana bi na san ni mun san kowa ya san kowa to Samala Idris ya bata da yawa. Ya bata da yawa. Sun je suka bata suna dawowa aka tare su aka neme shi aka neme rasa ya bace a mota. Aka sa masu abu roadblock suka fada suka shiga jeji aka zo baya cikin motan an tsince shi a gida. A masallaci ma an kawo masu farmaki ya bata. Wannan wanda dan jos ya san wannan magana da nake ya sani eh, eh in an da ke ka karama ba saboda haka abin yake mana ibrahim to ka ga wannan wannan karantar musulunci ne sai a ɗauki abu da a bige a kafirta mutane to ka ji ka san a cikin kitabun tauhid din nasu ne su ne sai karanta da wani abin suka samu gashi nan akwai to ka san daman ɗaliban izalan jahilai ne ba malamai bane inda malamai da su fito su karanta su ƙarya ne gashi kaza kaza na san ɗan izala yaro ne yaro ne matashi kamar mu ko in ce kanin mu ne dan wansa abokina ne tare muke abubuwa da shi wansa da har sun fara zargin wan ma wai na mai da shi na ɗarika don ka sani duk wanda ya abota da dikon shi ya zama na ɗarika a garmu wannan wannan yaro dan na yi bakin jin nake da shi yana da yawa cewa duk abota in ka je guri na a matsayin ka na zala to sai an yi zama a kanka to da sauransu ne zama na me zama ne juyata juyata zama na mai mana. Assalamu assalamu alaikum. Ana jina yanzu? Zama na mana, zama na mai mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana tare da ni? Masha Allah. To, a takaice dai wannan su ne abubuwan da izala ta gina a gurguje ga zikirin juma'a ya kusa wanda ta gina to amma abu na gaba shine a bile izala ta kafurta mutane ta raba makabarta ta raba masallaci ta daina cin yankan mutane amma tabbacin shine a yin mun malam albani zaria daga shi sai abu da nan ban waya kawai ne zai ce wai raba kan musulmi kai ka ji dan izala irin shi dan iska wai shine wai zai ce wai raba kan musulmi raba kan musulmi kai yanzu ɗan izalan yana da mutunci zai ce wani na raba kan musulmi suwa suka fara zuwa a najeriya nan suka ce ka abuwana ka abuwana ka abuwana ka abuwana a raba masallaci a raba makabarta ma'ana ana kallon mu cewa ba mu san an yi wannan tarihin ba yanzu Mala Ibrahim kana jina? Ni ina jinka network ɗinka ne. Network ɗinka ne. Ni ina jinka. Amma ina jin wani ƙara haka. Kana jina yanzu? Assalamu alaikum. Gashi na ai. Kana jina yanzu? saboda haka izala ita ta kan al'umma annabi sallama a Najeriya duk ta tarwa kowa da kowa saboda kuma Malam Ibrahim a buɗe na ban waya ko duk mai kira ya kira a gurguje saboda mu dan samu zikirin juma'a ko da babu yawa Na'am akai na'am akai Allah na'am saboda haka wannan shine abubuwan da suka faru kaji izala ta raba kan musulmi inji Malam Albani wanda mu mun sani ta raba kan al'umma ta raba makabarta ta raba masallaci ta raba mahauta wanda abubuwa da yawa izala ita ta kawo shi da yawa da yawa na tarwatsa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kamar Ibrahim abu da nan ban waya ah, ah, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ga lambar waya duk wanda zai kira wanda zai kira gaisuwa gaisuwa ko tambaya ko tambaya ko gani iyaka abin da malam malam tattauna shi muke tattauna shi muke so iyaka shi idan mutum da maganan da maganan da ba ta shafi abin da ba ba zan ɗaga ba zan daga ba zan sauke mutum zan sauke mutum sai dai muryar na sai dai muryar na yana dawowa eh network ɗinka ne yawwa muryar ta ta je ta dawo ana ji na ka gani nan ba na ji ma ni ba na ji masu sauraro sauraro kana jina ni ina jinka sosai ga lambar kira lambar kira nan bara an sauka in dawo ba na son yana ce wannan abin nan Allah ya kyauta wannan shine izala kawai insha Allah wannan shine iya inda za mu takaita saboda muna jiran masu kira kawai su kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, alhamdulillah alhamdulillah masha Allah tafi yana mun matsala masu sauraro masu sauraro mun ɗora duk mai kira wanda zai kira malam tambaya ko ƙarin bayani ko gaisuwa amma duk mai tambaya ko ƙarin bayani iyaka abin da aka tattauna shi ma za shi ne a tsaya a kan maudu'i duk wanda ya sauka daga kan abin da muke tattaunawa ko abin da malam ya tattauna za mu sauke shi su ga lamba nan a buɗe ga ta nan plus two three four nine zero 3H 64 9435. Haka ne Mala Ibrahim, kaje da wahabi ya ce shigo Najeriya da kuma da a kirkiri izala aka rene kwarai ya karba kwarai ya karba kalla masha Allah ta saboda haka yanzu mun shigo Najeriya in Allah ya kai mu to amma ah, akrama kalla akrama kalla na kafin mu ga wani mu ga wani ko wani abu ko wani abu baya baya okay bismillah a ah, a ah, lokacin da aka lokacin da aka Eh, ita eh, Izalan, ita gaban eh. su guda ɗaya ne guda ɗaya ne shine Idris ko haka ne to to yanzu kuma yanzu kuma waki a fili a ah, fili kowa ya san ah, kowa ya san Allah Allah shugabancin shugabancin jami'a akwai na ɓangaren gidan dinkir saniya na jingire yake ko fatalau mene ne ya faru me ya sa me ya sa ta rabuwar gida to wannan dai dama ina so sai mun zo magana a halka ta gaba za mu kawo da abu ne faru amma rikicin kuɗi ne rikicin kuɗi ne tun lokacin sama'ila ne ai ta rabu ba sai lokacin su saniya ya jingir da balalau ba tun a lokacin samala idris ne ta rabu ta waƙi'an da ya faru shine abin da ya faru tsakanin saddam husaini da kuwait sarkin kuwait shugaban ƙasan kuwait wanda samala idris ya shirya taro za a yi taro na musulunci a nigeria da shine shugaban musulmai na nigeria <laughs> kana ji na go shi ne aka ce to za a yi za a samu kuɗi tun dai ka san ai harkar da dole an samu sai an samu kuɗi shikenan sai shugaban kasar Kuwait ya ce to zai zo taron idan ya zo taron duk abin da aka da taimako zai ninka zai ba da ninkin abin da aka hada gaba daya zai bayar washe gari za a yi taro sai ga shugaban kasan Kuwait saddam hussein ya tu ya kai masa farmaki saddam ya kai masa farmaki shikenan sai taro bai yiwu ba ba yi taron ba saboda daman ai za a yi taron da a samu kuɗi wanda zai kawo kuɗi mai yawa baya nan ba zai zo ba a kaga ba a samu ba shikenan sai samar sai ya kira shugaban kasan Kuwait. a garmaho a telefon a lokacin da kira shi ya ce maganan taro mun ji ga shiru mu ka a filin jirgi ne ko kuma ya ra'ayi sai ce a'a baka san sama'ila baka san abin da ya faru bane sadam ya kamun hari ya mai kasa na da yaƙi shi sai dalilin taron biyu ba sai aka samu sai su bawa mai shinkafa da su taliyau da su mai gwandu da sauran bangaren su ba bala ba mai shinkafa da sauransu sai suka ce to abinda za a yi shine a zika samaila Dama ana kawo shi samaila marwaci ne baya ya da kyauta in an samu kuɗi baya rabo da yawa kana shugaba shekara shekara mai kyauta to kaga shi kuma baya yi shine sai suka ce to yanzu abin za a yi tunda samaila bai da wayo mu ziga shi cewa ya ce saddam kafiri saboda ya kai wa musulmai hari shi kuma sharaf sai ga bush bush na farko ba na biyu ba bush na farko sai ya kai wa ƙasan kuwaiti ɗauki sai ka ce to yanzu abin da za a yi shine ya ce ya ce wa su cewa Sama'il Idris cewa shi Bush tunda ya taimaki musulmi ya zama ahlus sunna shi kuma Saddam ya zama kafiri saboda ya yi musulmi shikenan sai suka daura shi a keken bera yawo sai ya zo a filin taro ya faɗi wannan magana sai aka fara subhanallah subhanallahi sai mutane da aka watsa to dalilin rabuwanta na farko kenan zaka ji cikin su suna cewa wayannan saddamawa ne wayannan bushawa duk wanda ya san su ya san haka saddamawa <laughs> su ne izalar kaduna bushawa su ne izalar jos suka kuma suna cewa izalan kaduna izala tu suna ce musu ballallu suna ce musu 'yan tsantsi a musu to daga nan inda aka samu fracture kenan to inda abin ya zo shi ne, shi takardar rijista wanda yaya a dai mata rijista an yi mata rijista ne farko rijistar da aka yi barkaci da sunan cewa kungiyar amintattun malamai da suke da da gwamnati ka san malaman mu da da suna kyaman kudin yan siyasa ba sa karban kudin dan siyasa ba sa karba shikenan sai suka ce to wayannan su suna tare mu'amala da gwamnati suna karban gwamnati turu-gumi, sai aka mata jissa kungiya amintattun malamai ko sunan kungiyan kenan to yana hannun mai gwandu mai gwandu kuma an bale da shi da su malam ibrahim mai ba mai shinkafa shi kuma dan mm. bugur ne a bugure yake shi ga amma gidansa yana cikin garin jos Wace ita aina take ita aina take ita bugu tana tana akwai distance tsakanta da cikin gari gaskiya amma ba sosai ba oh. kusan yanzu dai ta kusan haɗewa ta ma gidaje a plateau take ba da government din da yake kusa da da cikin gari da Jos not kamar shi an fahimta ko to dalili kenan inda ta fara rabuwa saboda ina son mu tashi a gurin ne Allah ya kai sati mai zuwa insha Allah saboda ina so gaskiya mu yi shi mu karasa shi ko ba shiga wani maudu'in saboda akwai abubuwa da yawa da nake so mu karasa shi dan ina son mu koma ga dan Abdul Wahabi tukunna mu dawo mu warware shi waye shi bayan mun yi waye shi to yaya maganan ya halatta ma karɓi addini a gurinsa ya kai matsayin da zai yi jihadi a ilimi ko kuma kawai an yi ne kawai kamar da Sama'ila suka yi wa addini hawan kawara shi ma aka yi wa addinin amma ka san an zo an yi taro gashi dai yanzu ba mu samu wani mai ba samu mai kira ba yumala yusuf samar ga cikin har yake tashi gaban larabawa laraba su zo daga saudiya za su dan rabuwan farko yusuf sambar ga cikin baya tare da izalawa yana tare da su malam zo kai insha Allah kowanne za a kawo shi details wannan magana nake mala Ibrahim idan mutum yaro ne a izala ba zai sani ba an yana sai tabbatar ya je samu tsofaffin yan izala kaman a Jos ka je ka samu utullin shine sai Sa'idu Hassan Jingir zai gaya maka wa in dai ba bai ji tsoron Allah ba in dai ji tsoron Allah utullin zai gaya maka ga abu ne baka tafi zikirin juma'a wacin da su kuma kai ne mai kada maza a tafi zikirin juma'a an fahimta ko malaye malaye abin da nake abin da nake dama ka ce ayi ka ayi gida hudu tara ko eh wanda mu yanzu wanda mu yanzu biyu muka sani to bari ga muku da jin to guda biyu guda biyu zaka ji su yanzu izala 1 ita ne izalan jingir izalan jos kenan izala 2 ita ce na biyu ita ce izalan balala wanda ke shugabantanta a kungiya a kungiya amma kuma a malamai shine da jalo jalingo shine shugaban majalisar malamai nata wanda ya yi shahara akan cin mutuncin iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izala na uku shine izala salafiyya naku na Kano kenan wanda dalilin shigowanta Najeriya turu turu marigaye Dr. Ahmed ba Dr. Ahmed Bamba shi kuma daga Ghana yake shi kuma inda aka yi salafanci ya shiga Ghana turu malam Habibu ne malam Habibu dan dariƙar Tijaniya ne a lokacin malam za mu shigo Najeriya karka da za mu shigo za mu shigar da ita duk yanda salafiya ma shigo Najeriya za mu kawo ta to wannan bangaren su salafawa Sauna ta hudu ta haife ta na uku kenan na uku kenan ta hudu fa ma ta kasu yanzu gida-gida don salafiyan su gadon kaya daban ne da salafiyan su wannan na abuja na mai honorable minister fantami daban ne da salafiyan su malam bello yabo daban ne da salafiyan su dr masud sokoto daban ne da ah, salafiyan su ah. wani waye hotoro baffa hotoro ai abin fi kulli karnin kuɗi ne malam duk wanda ya tafi Saudiya ya tafi Jami'atul Islami ya je ya dan samu kuɗi ya je ya dan samu dan karatu sai ya zo shi ma ya bude black market din shi ne izalan sa yana samun kuɗi kawai da ya yi kuɗi su fahimci na fahimci zai bude masallaci shi ma ya samu mutanensa. to izala na hudu shine izalan malam Muhammad Yusuf shine izalan da ake kiranta Boko Haram hmm, hmm. shine izalan da ake kiranta Boko Haram hatta idan ka shiga intanet yanzu haka akwai ko shamila ta baka shamila ta baka akwai a makalat na askari a boko haram min izalatil bid'a ila ilal gazwi wa sabbi yace da izala da boko haram duk tafiyar su ne a gurin yakan mutane da kuma zagin mutane saboda haka shi Muhammad Yusuf ai almajirin su Malam Jafar ɗinku ne na Kano almajirin su Albani ne almajirin su bin Uthman da kan shi ya faɗa ya ce almajirin su ne kwanaki na da bidiyon amma ya bata amma zan iya nemo shi ba mu dala insha Allah insha Allah saboda haka za mu tashi yaya izala 1 da izala 2 suka rabu me ya faru insha Allah Allah bana sura da'ima ina ganin sai mu da dai har yanzu tunda ba mai kira ina ga kawai addu'a za a yi mana addu'a za a yi mana su cewa karamkallah idan na sauka za mu magana da kai kuma sarki zaki ma ina son magana shi da Allah in muka sauka insha Allah ko zuwa anjima ka gaya masa haka Fatiha suratul Fatiha Allah cikin muradan mu Allah ya kara mana ikhlasi a cikin abin da muke yi muna yi ne don warkar da mutane warkar da mutane ba ci mutuncin izara ba shine abin ba saboda ba ta gaban mu ya za a yi mu warkar da mutane mara aminkum munkaran ne falugayru bi yadihi falam fa bilisani to harcen mu dai in dai muna raye harcen nan namu sai ya wargaza ta matukar tana taba sufaye wallahi wannan kawai shine ne amma in zala ta fito ta ce ita ma ta kafa fatin ta ne kamar da ABC ta kafa nata PDP ta kafa nata Abga ta kafa nata eh, mai abarba mai sunan shi na Kano dinnan eh, eh, menene mai kayan daɗi ANPP sai kafa nasu kowanne su fito su ce su ma nasu sun kafa a masallacin su kaga yanzu ya kamata wallahi da 'yan siyasa za su gare ni na faɗa na faɗa a karatu na da nake nake warware shubuhan malam Jafar akan arba'una hadith da yayi a kan cewa duk duk fatin da suka je local government ko wani garin da ba a samu office da za a basu ba su je masallacin izala kawai suka fito su a ce a kulle a ci gaba da fati tunda yanzu lokacin siyasa ne yazo a bar sallah tunda damar siyasa ta fi sallah fatar satul fati alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah To jama'a alhamdulillahi da fatan an amfana da wannan karatu da aka fara gabatar na asalin shigowar wahabiyanci da izala Najeriya. Wannan um, halka ta ɗaya kashi na uku kuka saurara kenan sai ku tare ku tare mu a gaban da za mu kawo muku halka ta biyu insha Allahu. kada a manta kuma a danna alamar subscribe sannan da a danna ƙararrawar sanarwa yace da zara an ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku sannan ku danna like saboda a shiya abin yi sharing zuwa ga mutane da yawa don al'umma su amfana mun gode mun gode mun gode sai an ji mun Allah ya sada mu da alheri amin